وأصحابه والتابعين ومن تبعهم لسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بينك يا العمد عشرين تقص غوثا شوال شكرا اليهود ثلاثين ترى يديد للشعبي غوثا بك شكرا سبيل تشاك قبل الله زام تاشم الإمام البخاري رحمه الله تعالى اتباب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضع فليستنشق لمنقره الماء بسم الله الرحمن الرحيم ترفرقه أنضع العلك ولا ينضع العلك فإن ازدرد ريق العلك نعم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم باب فتح النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضع بدم سيء الولاء فليستنشق بمنخره الماء يشيك أروى فليستنشق الماء يشيك أروى بمنخره أزوزم هنجز أنا شيء أزوزم هنجز وأنا أتم فاتت بسكي تتعلم kafar hanci da kafar hanci bai sa ruwa ainihin a zozon hanci ta kenan kada ce kawai shafawa zai a kan karan hanci a zozon hanci ba to ya sa a shekaruwa ta cikinsa to a nan imamu bukhari ce wa lam yumayyiz bayna sa'imi wa ghayri anan manzo Allah bai bambance tsakanin mai azumi da wanda ba azumi yake bai bambance tsakanin mai azumi da wanda ba azumi yake kenan kaga mai azumi ba hana shi ne ba ba hana shi shaka ba sai dai mai sai dai kare sai dai kare kai mutuka wajen shaka ba shi ne kawai abin da aka hana shi amma yana azumi ya shaka ruwan فقال الحسن حسن البصري يفعل لا باس بالتعود للصائم اذا لم يصل الى حلقه babu laifi bitta'uli da tsura lissa'imi ga mai azumi idza ya yasil ila halki, in wannan tsurar ba za ta kai ainihin zuwa makogaro to tsura ta zo ta hanci shine shine shine shine sa'ud a tsura abu ta hanci kamar misali yana da mara ya sa magani a hancinsa idan mai idza ya yasil ila halki in wannan turar ba za ta kai zuwa makogaransa ba ya ce to babu ne ibn abi shayba ya sanar da wannan hadisi imamu malik da shafi suka ce la yajibu illa in wasala mau ila halqi asalin kufiyun sune hanafiya da malam azai suke cewa in yayi wannan ɗurar to rama azumi ya waje ba kan sai ma malik da shafi suka ce a ba zai rama sai dai in wani abu ya je ainihin zuwa makogara asali ma abin da yake fata azumi ai shi ne abin da zai tafi in zuwa uwar hanci shi ne tafi in zuwa ciki to amma dan a baki to wannan ba zai fata azumi haka nan ta hanci in ba zai sadu zuwa makogaro ya tafi zuwa ciki ba ko wannan ba zai ne ba ba zai fata abin da shi sai da suka ce in ya je makogaro zai a azumi saboda in ya je makogaro ba shi da ikon dawo da shi ya tafi ke sai ya je ya sadu da kuwar hanci amma idan wanda zai iya kako shi ne fa dawo da shi bai je uwar hanci ba shi kenan hannun sa sai zama yana nan mai fata ويكتهل من أزمي زي يساقل هنا أبو تشكي إلو وانا مقاطع لهم شو يساقل لي آه، هنا الشيء إلو يسا ما جني هنا أزمي وانا مقاطع وصال فقال أطاع أطاعت إذا تمضمض إذا من أزمي يكرك رباك ثم فرغ ما في فيه من الماء sannan ya watsar da abin da yake cikin bakinsa na daga ruwa la ya biyo wannan kurkurar bakin ba zai cutar da shi ba illam yazdarid riqahu in bai haɗi yawunsa mana ruwan da ya rage sai kuma ya haɗu da yawunsa ya haɗi wannan shi ne amma don ya kurkura baki ya zubar wannan bai ɓata masa abin kenan ya zubi ba hana shi kurkura baki وماذا بكي في فيه abin da ya rage ainihin a bakinsa ko da abin da ya rage a bakinsa to shi kuma me matsayinsa sai ce wala ya mabagul ilka kada ya haɗe ilku me ilku shine tauna abu wani abu ya makalkale a baki kamar ka shigoro bayan ka shigoro ka furzar ko sai a samu wani abu duk nan cikin haƙoranka duk ya makalkale da can bayan haƙoranka to shi ne ilku wuce layin da kada mutum ainihin ya haɗe haka nan ko wani abu ya sa ainihin a bakin to kada ya bari inda wannan ilku ɗin ya zama ya haɗe shi fa'idin jara da raikal ilki idan ya ya to ya haɗe wannan yawon ilku ɗin la aqulu innahu yaftur yawun ba ilkun ba kaman da dan wani abu a bakin sa sai zama yawun wannan abun ya haɗi to la aqulu ba zan ce innahu yaftur ya karya masa azumi ba inji mala aqa walakin yunha an sai dai an hana haka kenan shi yana ganin wannan in yawun ilkun ba a ce ilku ba ilkun abin da ya makale to za ta yi wannan ya tara mutum ya zabo ya sauka mutum ya wuwa baki to wannan wuwa ulki yace ba zan ce ya warware masa azumi to sai ne ba a fa in istansara idan ya faci kada qalal ma'u halqahu garin faci wannan sai ruwa ya je makogaransa la ba'asa babu laifi lam yamlik domin bai iya ba shi da ikon dawo da shi ko bai mallaki dawo da shi kamar zamewa yi ruwan sai ya tafi ya shaƙa ruwa ta hanci sai ruwan ya tafi hmm? to kaga ba zai iya dawo da shi ba kamar makogaro ne da zai yi kaki ya dawo da ruwan ya shaƙa ruwa kuma ya yi iya ƙoƙarinsa bai kai matuƙa ba amma duk da haka sai wani ya zame sai ce la wannan babu laifi lam yanzu bai mallaki ya dawo da shi tunda bai mallaki ya dawo da shi ba za a kama shi da laifi wannan yana nuna mana abubuwan da zai yi su warware azumi da wanda kuma ainihin ba za su iya warware azumi قال ابن المنذر ابن المنذر أجمع على أنه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه وأن إمام البخاري البخاري من يزول ابن حجر شنو يزول مجانا ابن منذر malamai sun hadu ala annahu da sha la shay ala sa'in babu wani abu kan ya ya fito cikin abin zai shi ma ya daga abin da yake tafiya tare da yawo mimma bayna asnani na daga wanda yake tsakanin haƙoransa mimma la yaqdiru ala ikhrajihi abinda ba zai iya fitar da shi ba wani abu a tsakanin mu wata kila tun sahur wani abu ya dan makalkali a tsakanin haƙoransa to sai kuma ya haɗe shi tare da yawo yana haɗe yawo kuma sai wannan abun ya tafi tare da yawo sai ce to wannan lashiya babu wani abu a kansa domin me domin la yaqdiru ala ikhrajihi باشي دي da يداو ya dawo da وقال أبو حنيفة أبو حنيفة إذا كان بين أسنانه لحم فأكله متعمدا فلا قضاء عليه وإنما نيما يعني أمك عليه أتكان حقو كرنا حقو حقو رن في هذا شي كما لغنقو كشي فلا قضاء عليه شي انا غنو أنا ما وزير راما با ان با زما اي زمن ترشن يتوا a dan abu ne ya makale na nama sai kuma ya haɗe shi sai ce ba amma wa khalafa wal jumhur jumhur malamai sun sun saba wa muwani ba nan lannahu ma'dudun min al-akl mun suna ganin wannan ai cin abinci kamar nama tunda zai iya farzar da shi wannan amma kamar na yawo kamar na ruwa wannan ba zai iya ba zai iya fusar da shi ورخص في مضج العلك أكثر العلماء mafi yawan malamai sun yi rangwame game da ilku shine abin da ya ragu bayan tauna wani abu in kana la ya tahallabu minhu shay'un in ya zama wai ba tsotsan wani abu yake daga wani irkun yana tsotsa yana haɗiya yana tsotsa yana haɗiya fa in ta sai in yana wani abu daga wannan da ya makalkale din fal jumhur ala annahu yuftur jumhur malamai suna ganin ya bata amma idan ya zama ganin abin nan sai ya haɗe shi suna ganin amma sai bar shi kuma yana dan tsotsar sarau yana haɗewa yana dan tsotsa yana haɗewa to shi jumhur malamin suke ganin ya ya bata masa Na eh misali da asuba ko wani dan abin nan sai makale kuma naukan ya ya furzar da shi sai yake kan so tsatsata a hakan yana haɗewa da shi ne suke ganin ya ɓata abu kamar ya ganganta ne amma wanda ya tafi lokaci guda tare da yawunsa ta wannan ba su ramadan babu kinan idan ya kusanci iyalinsa a cikin wata ramadan yake wa zikar ana bi hurairar ta rafa'u ana ambata daga abu hurairar rafa'u shi kuma ya ɗaga shi ce mana afkara yau mani ramadan wanda ya ci wuri guda na ramadan shine ne karya wata rana na zikin ranakun ramadan min gairi uzurin ba tare da uzuri ba wala maradin ko rashin lafiya uzuri kamar tafiya ko wanda shari'a ta bashi dama wala maradin ko rashin lafiya da ta sa zai ci abinci to lam yaqdihi siyamu dahar azumin zamanin ya lam yaqdi ba zai biya masa azumin wannan rana ta ba wa in samu ko da ya amince shi ma'ana ba zai kai matsayin azumin rana ta ɗaya idan da zai azumin shekara guda cir to ba zai kai azumin wannan rana ta ɗayan da ci da gangan ba saboda matsayin azumi a cikin wata ramadan ba daidai yake a wajen ramadan na ka ko wa in samu ko ya rama ya biya to amma darajarsa da matsayinsa ba zai taɓa kaiwa na ramadan ko da shekara zai yana azumi wajen yi ibn mas'ud da wannan magana Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa Abdullahi dan Mas'ud shi ma haka ne wanda ya sha azumi da gangan ba rashin lafiya ba uzurin tafiya ba wani dalili ta kowace hanya to wannan ko zai azumin shekara ba zai biya zai kai matsayin wannan abu فقال سعيد بن سعيد سعيد سميت والشعبي والشعبي وابن جبير وابن جبير وابراهيم وابراهيم النخل وقتادة وقتادة بن دعام وحماد حماد بن زيد يقضي يوم مكانه ما جد ذاك ليه لا ما انا اما كما هذه ما قد أيزل كي نرى مضان سنم بذي كفارة أشيدة كم جميلين وما بذي كفارة سليم سليم يا ونرانا سنم شيدة كم جميلين بايا تا كفارة سليم سا جيا قال عبد السلام الله بن منير سمع يزيد بن هارون قال نعم بسم الله الرحمن الرحيم طيب. آه، قال حدثنا عبد الله بن منير عبد الله بن منير يا ذا في امام البخاري شكم يتي يا يزيد بن هارون يا تي يحيى يا ذا انتد شنو يحيى بن سعيد الانصاري ان عبد الرحمن بن القاسم اخبره شو عبد الرحمن بن القاسم يا باشر اباري محمد بن جعفر شكم يا محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن قويل من عباد بن عبد الله بن الزبير شكما يقول عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره يا باشا العباري أنه سمع عائشة رضي الله عنه لا جاء إن شاء الله قال من شاء تقول سنة شاء إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا mutum ya je wa annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya ce innahu ihtara ya je wa annabi malaka ce to me faru gare ka fa qoli a asabtu ali fi ramadan yace na je na kuci iyali na a cikin wata ramadan kaga sai takaita hadisi Aisha sai takaita ne ko sai takaita ne za Allah yi masa tambayoyi ko yace kana ka yi yanta wuyaye insha Allah ba ne ba ni da wuyaye ko za ka iya azumin kwana 60 sai shi to me ya jawo wannan musiban wa ai azumin da ya jawo na rana ɗaya ga ku ya za a yi na wata biyu a jere yace to za ka iya ci da miskini sittin hmm? shi ne yace yace yace ina na gan shi ba ni da shi ana nan fa fawuci annabi sallallahu alaihi wasallam bi miktal biyu da arab Za ka zo mu manzala sallallahu alaihi wasallam da tango hauka ya sa kaman kwando da dabi shi ake cewa al'arab fa qala aina al-muhtariq ina wanda yake ya konar da kansa qala ana insha Allah gani qala ya shi dauki ka je kai sadaka kaga nan Aisha ta takaita amma anan ma ya ce ha wane ne a gidajen Madina ya fi gidana talauci ko manzala sai ce to saddaq biha ala ahli je kai sadaka da ita a bisa iyali ko ala iyali a bisa iyali je kai sadaka da shi Aisha sai ta kai ta hadisin ana zai zo wannan shi a nan gaba wato da ƙarin wasu lafuza wanda ainihin suka fi wannan cika suka fi wannan cika zai zo da shi ainihin a nan gaba wanda shi ne za mu karanta a babi na gaba na wannan hadisin ya zama da shi kuma ta wata hanyar da wanda hanyoyin hadisin dama suna da yawa kamar yadda na imam al-bukhari ya ce kar jama'atu afwan ibn hajar ya ce kar jama'atu minhum fi juz'in mufradin yutriki hadha al-hadith akthara min 40 nafsa ya ce na tara hanyoyin wannan hadisi tafi ta hanyoyi daban-daban fiye da mutum 40 kace daga cikin su akwai ibn uyayna akwai rais bin sa'd akwai ma'mar bin rashid akwai mansur wannan taurin bukhari da muslim ke akwai auza'i akwai shu'aib akwai ibrahim bin sa'd shi kuma taurin bukhari shi kadai da kuma imam malik akwai ibn jurayj ta wajen muslim ta hanyar muslim akwai ya bin sa'id da araf bin malik وجنة الثاني وكي عبد الجبار بن عمر عند أبي عوانة والجوزي عبد الرحمن بن مصاد عند الطحاوي سكمو إن الطحاوي يبقى التحنيس وكي عجل شكمو توجن أبو ابن خزيمة وكي ابن أبي حفصة شكمو وجن تحني إمام أحمد وكي يونس لحجاج بن أرطع لصالح بن أبي الأخضر شكمو تحنيس إمام الدار وكي محمد بن إسحاق شكمو تحنيس ainihin musnan musnad al-bazzar to wa'in hanyoyi daban-daban ta wajen mutum arba'in na tara hanyoyin wannan hadisi shi na nan imamu bukhari ta babu ya jama shi ramadan idan mutum ya kusanci iyali a ramadan walam ya kulla shay'un ba shi da wani abu da zai yi da zai ka fara shi fata su sai kuma aka zo aka ba shi sadaka kafir to zai yi ka fara? da wannan a wanda aka bashi sadaka ce ita abu yaman ya zantar da mu shi kuma ya karawo daga shayar shi kuma ya karawo daga zuhri shi kuma yace humayr bin abdurrahman ya bamu ya bani labari anna aba hurairah radiyallahu anhu cewa abu hurairah Allah ya kara masa da kala ya ce baina ma na na'am julusun inda nabi sallallahu alaihi wasallam muna nan zaune wurin annabi sallallahu alaihi wasallam in ja'ahu rajul sai wani mutum ya zo فقال يا رسول الله هلك نعم شنا هلك شن كما يشي احترق تمام حنيوين حديثي دبن دبن قال ما لك كي مي فارغريك قال وقعت على ام على امراتي وانا صائم kishi na na na afka wajali ne yi gashi ina aji daga aisha duk sai ta dauke wayannan kalmomin masu nauyi eh sai ta kai ta hadisi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رغبة تعتقها ذاك سامو بايا با wato bawa ko baiwa mumina wacce zaka yanta ta qala la insha wannan shi qala fa hal tastati wa an tasuma shahrayn mutatabi'ain zaka yi azumin wata biyu a jere qala la iya qala hal fa hal 60 miskinan zaka iya ci da 60 qala la yace a qala fa ma kasan nabi manzo Allah ya zauna shi ma mutum ya ci gaba da zama fa ma nanu ala zalika muna nan a yana a wannan yanayi ku ce nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fiha tamar sa ka zo da manzo Allah kwando a cikin sa akwai dabino wal araqu al miktal miktal kaga abun aunawa su su da kowane abu ne an san ma'aunin sa buhu ne ko kwandon ne an san ma'aunin sa قال يتي أين السائل kuma كما دي ثم زال يمسا amfani da lafazin da ya zo da shi yace ihtaraftu ko na koli nan kuma yace halaktu manzo Allah sai ce aina sa'i ina ne tambayar nan fa qala ana sai ce gani qala khudha hadha fa tasaddaqni yace dauki wannan ka je kai sadaka shi fa qala rajul sai mutum yace a'la abqara min ya rasulullah wato je in sadaka ga wanda suka fi ni talauci kenan ya rasulullah ko wallahi ma baina la bashaira na rantsi babu wani tsakanin wato tun madina guda biyu yuridul harratain yana nufin kungoyi guda biyu masu dutse a ƙasa harrar sharqiya da harrar garbiya ahlu baitin babu wasu mutanen gida afqaru min ahli baiti wanda suka fi talauci fiye da mutanen gidana فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء داريا حتى بدت أنيابه حفيرون سسك بيان ثم قال سيك أطعمه أهلك كجيك الشد إيالك دوانا أبن أكباك سلك وانا متن ديزو ibn hajar da kansa yana cewa ni dai ban gano sunan wannan mutum kamar da yake to alama kif ala tasmiyati har ya mun ina ban gano sunansa illa anna abdul ghani bin fil mubhamat sai da abdul ghani wata kila bin tahir a cikin mubhamat ya sa haka na ibnu bashkawal shi kuma ya ji masa jazama bi annahu salman aw salama bin sakhr al bayad ko dai salama ko Salma bin sakhr al bayad suka su sun yanke cewa shine wannan واستند الى ما اخرجه ابن واستند الى ما اخرجه الى ما اخرجه ابن ابي شيبه وغيره sun jingina kan wannan magana zuwa abin da ibn abi shaiba da shi da wani kunun tsari sulaiman bin yasa ta yasa an salamata bin saqal shi kuma ya karɓa daga salamata bin yasa annahu zahara min imra'ati a gani ko su sun karɓa daga salamata bin saqal annahu zahara min imra'ati fi ramadan huwa annahu waqa'a kaga yayi hali da matarsa a Ramadan kuma ya kuce fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam harzir raqabata zala ce da shi ka je ka yanta wuyaye qultu ma amliku raqabatan ghayraha wa daraba safhata raqabati ita ai ban mallaki wani waya ya sai wannan sai sai nuni zuwa wuyan ita ai ban mallaki wata waya ya sai wannan wannan wayan kawai na mallaka wato ta wayan qala fa shahrayn mutatabi'ain zala kulli kai abin wata qala wa hal asabtu alladhi asabtu illa min as-siyam sai abin da nayi din ba bai faru ba sai dan yin azumi kuma yanzu ya za a wata daya yanzu kuma ya za cin je wata biyu qala in sikina shi sai na wanda ya yi da gaskiya malana ba ba abin da za ci قال فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك kishi to ka gurin mai sadaka bani ya baka wannan sadaka je ka ci kai da iyalin wannan shine wata cikin ruwayoyin wannan hadisi da kuma wacce da sai آه، استدل بهذا على أن من ارتكب مع عشيته لا عد فيها وجاء مستبشيا أنه لا يقضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية شاء لا قال أشكو أنه حديث وندا أين هي وأنا أبو نصابه وندا اسم وندا أبوك وباب حد يعشي باب حدي. فيا بس يا عدي يعني. إذا هنا بني من تنبيه to ba za a ce a ji a yi masa ta'aziri eh? me yasa ya zo yi wannan a ji a yi masa bulala ko a yi masa tunda na zo tambaya da sani bane yake kuke neman sani daga yin tambaya ba za a ce kuma a yi masa haddi kamar yadda imam al-bukhari ya faɗa a cikin hudud wa sha ila hadhihi qissa ya nuni zuwa wannan qissa yace wanda ya zo tambaya to ba za a ce a yi masa ta'aziri wa tawjihu anna majaa mustaqbil yaqtadi an-nadam wa tawalli wannan yasa ba za a yi masa ta'ziri ta'ziri shine wanda ba haji imam ya ce to ni na ganin abu kaza a yi masa tara za a yi masa bulala ko a yi wani abu ne wanda babu shari'a ba ita ta kayyade wannan sai dai ta ba alƙali dama ya yi wani mataki don a kori gaba to shi wannan da ya zo tambaya aka ce ba za a yi masa ta'ziri ba saboda me saboda zuwa yi tambaya ya nuna nadama ya nuna damuwa kuma ya nuna yana so ya tuba ne ba don haka ba sai shiru da bakin kaga abin da ya dame shi yasa ya zai tambaya wannan nadama kadai ta ta sa ba za a ce za a yi masa ta'aziri suke ta'aziri inna ma ju'ila lil istislah la la istislah ma'a salah yace shi kuma ta'bir an sa shi ne lil istislah saboda neman gyara to in akwai gyara kuma ina neman gyara yanzu shi ya riga ya gyaru ka yanzu yake neman tuba yake son a gaya masa matsayi to kaga ba za a ce kuma za a yi masa wani hukunci ko ah, ah, wannan yana daga cikin abin da za a fahimta sannan cikin hadisin fi fi dalilin ala ijabil kafarati bil jima' ya nuna wani wajibcin kafara idan dai aka kusanci iyali a cikin azumi khilafan liman shazza sabanin wanda ya fita da kwan a cikin malamai fa qala la tujib kuce wai babu kafara anan ma mustanidan ila annahu law kana wajiban lama saqata bil i'sar wai da wajibi ce kafara Aida ba a sarayen masa ita ba saboda ba shi da dole ko ta ina zai je ne ya je ne amma wannan ba uzuri ba bal wasu ma daga malamai sun ce ai wannan qadiyatu aini wannan mas'ala din qadiyatu aini kenan ma'ana wannan mutumin shi kadai wannan ta sha ba za a izina da ita nan gaba wani ya ya aikata irin wannan kuma ce ba ni da abin a zuwa ɗau zuwa ɗau sadakar kafara a ce je ba wasu shi kuma ce a gida na ba wasu ta ake je da ci da iyalanka wasu daga malamai sun taɓa su cewa qadiyatu aini ce tunda qadiyatu aini ce na haka ta tsaya akan iyawancin wancan za su zama a bace da za a yi wato za su zama dogara a hukunci da ita a nan gaba وتعقب بمنع الإسقاء كما سيأتي البحث فيه ستتو هكا باشا أنت شو عيبا أثر يا مطا شو أنت عيبا أثر يا مطا لو أنتي لي جيج كمان ينظر رنبا مني سامو سودا حال جيج وفي دليل على جريان الخصال الثلاث المذكورة في الكفارة a cikinsa akwai dalili kan gudanar da sadodi guda uku wacce aka mata a cikin kafawa ووقع في المدونة ولا يعرف ولا يعرف مالك غير الإطعام ولا يأخذ بعشق ولا سعر yanzu a cikin mudawwana cewa ma malik yana ganin kawai cewa kusa babu yantawa babu aiki kawai cewa kusa ne a kafa kama shi ma wannan magana a mai da a mai da saboda saboda a mai da yake da nasi ingantacce tabbatacce annabawa malik kansa ya rawaito wannan nasi raro zai ya ce kuma ya jefar da shi bai aiki da shi alamun da ka yi kira ibn da ke kira yace wa hiya muqabalatun la yusada ila tawbiha ma'a masalimat al-hadith as-salih shi wannan fatawa mai wahala ba za a shirye zuwa fuskantar da ita ba tare da ne ainihin wannan cin karanta da wannan hadisi tabbatacce kaga ta ina za ka fuskantar da wacce magana cewa cewa za a babu azumi babu karatu غير أن بعض المحققين من أصحابه حمل هذا اللفظ وتأوله على على استهباب في تقديم الإطعام على غيره من المحتاج. في وسو sun fifita cewa ne akan wani kan azumi da kuma yan cewa saboda abin da yake cikin cewa na da na da muhimmanci Allah ta'ala am Banjuwa Banjuwa wannan dai ta fuskar azumi a wanda zai yi kashe wannan kafa kuma laifin zunzuna yana na, sai dai ya masa tuba na sana daban amma wannan kawai dangane da azumin keta alfarmar wata kuma laifin zina sai yi masa nasa tuban daban eh, shi bai shafo yin azumi la ya tuba zuwa ga Allah tuba wanda yake tabbatacce wanda kamar yadda shari'a ta zo da shi akwai fa'idodi kuma a cikin hadisi wafi a rizu bai wuta alimi wa tsallatuku fi ta'alim akwai tafsasawa ga mai neman sani da kuma tafsasawa wajen koyarwa wa ta'alluki ala din ta'alluki ala neman jawo hankali wajen al'amarin addini ya wanzu Allah da za ka zama da wannan a cikin mawukaci da azumin nan ka je ka afka ya wanzu Allah ha a ma dai ta kai da ya kuma manzo Allah bai haushi da fada ba bai haushi akwai ta'al wannan dai mai alal ma'asiya akwai nadama san aikata laifi wasu shi'ar al da kuma nuna jin tsoro akwai julus fil masjid da gairi salati min al-masalih diniya a ciki ya nuna ya halitta a zauna a masallaci ba dan sallah ba a sai dai wasu maslahohi na addini كنشر العلم كمن يأتي a zuwan zala zaune ki aka zuwa kai masan ba sallah a fi jawazu dhahiki inda wujudi sababi ya nuna mana halaccin dariya in an samu dalili ne wa yafaru rajul bima yaqa'u minhu a alihi lil hajati kuma mutum ya ba da labarin abin da ya faru tare da shi da iyali kaga abu ne na nauyi ko amma yanzu kuma yake ba da labari domin me domin yana neman bukatar yana akwai bukatar yana neman fatawa ne haka kina wani abu wanda yake akwai nauyi irin wannan babu laifin mutum ya bayyana wanda ya bayyana wanda yake neman fatawa wa fi al-halafu li ta'kid al-kalam shi ta akwai rantsuwa don karfafa magana wa qabulu qawl al-mukallaf ma la yaqalu alayhi illa min qibali da kuma karɓa magana baligi da abinda ba wanda zai iya ganewa sai shi ko قوله في جواب قوله aqarni ni akwai zan ciyar da wanda suka fi ni talauci manzo Allah kuma ce aqimu ala kaga ya ba da labarin halin da yake shi kuma aka yarda ba a ce sai ya kawo shaida ko ya abu saboda shi ne mafi sani da halin da kuma wani abu da za mu lura da shi shine wannan zamanin ba a san karya ba wannan zamanin ba a san wani mutum ya zo ya karya ba kwata kwata bisa da ko a hanyar aka haɗu mutum aka ce manzon Allah ya ce take ruwa wanda labari ya zo musu ko suna sallah eh wani ce na ce da manzon Allah ya kalli Ka'aba a sallar take sai suka suka ji saboda ba san me karya ba a wannan lokaci sama abin da ya shafa addini ba ba maki an yi karya wasu abubuwa amma abin da ya shafa addini ba a san a zuwa ya karya ka take sai suka juya suke ragowar raka'a biyu ainihin suna kallon ka'aba maimakon baitul maqdis gaskiya wannan mutum ne zo mutum mun zauna mun tattauna da shi mun na yi biyo labari ya haka ba wannan binciken kamar inda shi ma Abdullahi dan Abbas wannan mutum zo na cewa shi kala rasulullahi kala rasulullahi sai juya shi kala rasulullahi sai biya mutum ya ce da Abdullahi na Abbas ina ce ma kala wasu rasulullahi kana biya wani ina ce qala rasulullahi sai ka biya yake eh ce za mu yake da an ce mana qala rasulullahi sai mu karkatar da kunnan mu saurara abin da amma yanzu da fitina ta faru da jinjiru suka shigo a cikin aka samu kafayin karin yake a cikin abin duk wanda ya zo kala wasu rasulullahi sai mu ce sun mula na risala gaya mana ظلوم أفكت ودقنا السؤال عن الإثناد يبا تنبيع جمال السنة أموان أموان وانين وانا وكافم أكردي مقنا لجزليش نعم لكن وفيه آه، وفيه التعاون على العبادة والسعي في إخلاص المسلم وإطاع الواهب فوق حاجته الراهب الشيء أقول شيء A أكي إبادة وكما قوي وجن كبتر المسلمين da ba mutum ɗaya abin da ya fi ƙarfin bukatar mun sha nukon dubu da wanzu ya ɗauka ya wata yal kafara ta ala bai su wahidi kafaran nan kuma ya nuna cewa za a iya ba mutum ɗaya ma baki ta mutum nan za a ɗauka ba wa إلى ما بيده لا يجب عليه أن يعطيه أو بعضه لمضطر آخر شافوا اللي يجي عنك kuma ya ɗau wannan abin ya shi ji ba ya koya mana khairu sadaqati cikin iyalin da suna ciki sai kuma ka ɗauke ka ba wasu ku zauna haka wannan ba ba dogaro ba ne babu laifi ku ɗarar rage ku ɗarar rage ku ba wa ku ku ɗan abin nan kafa. ba kura da kafa abin da zai shi ku kuma a ce sai an aji don wani a abin da kuka sun raguwa ba wannan ba ma a ce ba kwata-kwata kwata-kwata ɗauka bayan ku ku zauna haka wannan ba yi da cikin koyarwa wacce take kyakkyawa من نعم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب المجاهد في رمضان واللي يا تارة رجالا عشرون رمضان هل يطعم على من الكفارة زي ce da iyalinsa da kafarar da ya samu wacce ainihin aka bashi kuma ya ciyar da iyalinsa za ka nu mahawi sun zama عثمان بن ابي شيخ usman bin abi shiba ya zantar da shi kuma shi jarir bin abdullahi bajar ya zantar da an masu shi kuma karar da masu an zuwa shi kuma karar da zuwa an humayr bin abdurrahman shi kuma karar da humayr bin abdurrahman ana bi hurairah sallallahu alaihi wasallam mai ya karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa shiga rajulun min nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam قال سيد إن الاخر إن الاخر وقع على امرأتي ولي لنا نقول لنا أبينا ممكن يبين كانت أو أن الرواية ولي أبكى في رمضان فقال تجد ما تحرر رقبة ذاك تمام ذاك أنت وياي قال لا قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ذاك يا عزم موسى بيو قال لا قال أفتجل ما تطعم به ستين مسكينا ذاك ما أقول ذاك يا سيد مسكين ستين قال لا قال هم سن يوسى نبي عليكم فيهم حتى زوج المسلم من ظل صلى الله عليه وسلم في صمه في صمه وفي جديد وهو الزبين الزبين شنو كمان مهو قال لا قال فوت النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر wato manzo Allah tamr a cikin sa akwai wato ainihin zabil huwa zabil qala ya'im hadha anka kaje ka ciyar da wannan madadin wato kafara qala ala ahwaj minni akan wanda yake bukata yace ma bana ma baina la basaiha ahlu babu wasu a cikin duk tsakanin gidajen nan da suke ungoyi guda biyu na harar tafiya da harar garbiya wanda suke mutu ya bukata ainihin fiye da mu fiye da mu kala fa in a halaka zala ce ku je ka ciyar da iyali imam al-bukhari ya sake zuwa da shi don ya nuna mana halaccin ciyarwa ko shi ne ciyar da iyalinsa da kafarar amma kamar yadda na faɗa akwai wasu daga malamai suna ganin wannan wato qadiyatu aini za ta tsaya a kan wannan mutum za a ce za a ci gaba da aiki da ita mutum ba shi da kafara a ba shi kuma ya da ita gidansa zai ci shi da iyalin Allah ta'ala ala ne wannan tsakanin malamai ko a ga lokacin ya sha sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam la ilaha illa anta astaghfiruka